we recorded uh, the death of uh, 16 persons, including the seven suicide bombers and 13 others who were injured. kwamishinan 'yan sandan jihar borno mr damiel chuku kenan ke tabbatar da mutuwan wasu mutane goma sha shida da kuma 'yan kuna bakin wake su bakwai a wani hare-haren 'yan kuna bakin wake da aka a wurare daban-daban har guda biyar a cikin garin maiduguri da ma wasu guda goma sha uku da suka samu raunuka daban-daban wanda ya ce zakan ana nan ana masu magani kwamishinan 'yan sandan ya ce waɗannan mahara sun kai hari ne a wurare daban-daban kama daga jami'ar maiduguri zuwa anguwan kalari ko kuma zannari dukkaninsu a cikin garin maiduguri wanda ya sanadiyar mutuwar waɗannan mutane kwamishinan ya ce dan kunnar bakin waken na farko ya je jami'ar maiduguri ne inda ya tada bom din da ke jikin sa a wajen ofishin jami'an tsaron jami'ar inda ya kashe kansa da kansa da kuma mutum daya da kuma raunata wasu mutane guda uku around 22:30 hours at the same night we had a, uh, uh, some multiple explosions in zanari community two of the suicide bombers detonated IEDs on them in a residential building. Both bombers died instantly, killing eight other persons, while 11 others were injured. Ya ce a cikin wannan daren ne ma da misalin karfe goma sha biyu da wasu 'yan mintuna aka samu wasu tagwayen tashin bamabamai a unguwar zannari da ke cikin garin Maiduguri wanda wasu 'yan kunnan bakin wake biyu suka shiga wani gida suka tara bamabaman da ke jikinsu wanda ya sanadiyar mutuwar mutanen gidan su takwas da kuma su kansu 'yan kunnan bakin waken sannan guda goma sha ɗaya suka samu raunuka. The third bomber detonated killing himself alone. in that same eh, zanari community ya ce bom na ukun ya tashi ne a wannan anguwa na zannare sai dai wannan dan kunar bakin waken ne kaɗai ya mutu ba tare da ya shafi kowa ba a, fourth eh, female suicide bomber identity not known was arrested live but died the same night. Ya ce ‘yar ƙunan bakin waken na hudu an kama ta ne a raye a wannan anguwa na Zannare kuma ta mace daga baya da cewa ba a samu gane inda ta fito ba. Another development today at about 04, 08 hours. two female suicide bombers found their way into the university premises. One of them killing herself with no other casualty. The other female suicide bomber detonated behind work department's uh, building complex, also killing herself with no other casualty. ya ce ko a yau da misalin karfe hudu na asuba ne kuma wasu yankuna bakin waken mata biyu suka shiga harabar jami'ar maiduguri wanda dukkanin su biyu suka tara bumabuman da ke jikin nasu ɗaya bayan ɗaya sai dai sun kashe kansu ne da kansu ba tare da ya taba kowa ba ya ce tun dai suka tura jami'an 'yan sandan su inda suka tsorara matakan tsaro a wannan wurare kuma tuni a kwashe waɗannan mutanen da suka samu raunuka zuwa asibiti da kuma kwashe gawakin waɗannan mutanen daga waɗannan anguwanni wanda adadinsu ya tasan ma goma sha shida ciki har da gawakin maharan guda bakwai haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya